na'am watan safar wata na biyu a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wanda shi ne yammaci na ashirin da uku ko ashirin da uku ga watan biyar din shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na goma yau za mu tashi babun fi shay'in min makruhatis salati babun fi shay'in min makruhatis salati babin da zai kunshi wani abu na makaruhin sallah irin ababan da aka ki a shari'ance malaki al-makruhu inda al-usuliyin ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu a yaran malaman usulul fiqh idan an ce wannan abu makaruhi ne abinda suke nufi wani babu muka tsallake ba ku zo ba jiya shi yasa kuke magana duk wanda bai zo jiya ba kare ce mun tsallake ni na san ko rabin hadisi bai mu tsallake ba ma yusabu ala ma yusabu idan an ce makruhi a yaran malaman usulul fiqh shine abinda ake bayar da abinda ake ba da lada ga mutumin da bai yi shi ba wala yu'aqabu fa'iluhu amma idan mutum yayi ba za a yi masa hukuma ba a takaice ka iya cewa shine abinda shari'a ta hana hani ba mai tsanani ba wannan shine makruhi to a cikin sallah akwai al'amuran da shari'a ta hana hani wanda yake ba mai tsanani ba wannan a yaren malaman usulul fiqh makruhi kenan abinda shari'a ta hana hani ba mai tsanani ba amma karkashin hadisan za mu iya fahimtar waɗannan al'amura shin hannun da shari'a ta yi da tsanani ko babu tsanani ko me ya zantukan malamai karkashin kowane hadisi gwargwadon hali ba tare da tsawaitawa ba to shine abin da za mu karanta yau hadisin da za mu tashi yau al-hadisul 50 shine hadisi na 50 a jerin hadisan wannan littafi an Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نهوه wani hadisi an karɓo daga Aisha Allah shi kare ta a gare sallallahu alaihi wa sallam daga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabin yace idza uqimati salatu Ida aka yi ikamar sallah wa hadara al'asha kuma ya kasance abincin dare ya zo an kawo abincin dare ya nuna gashi an sauke shi manzo Allah ce fabda'u bil asha to sai ku fara cin abincin dare din nan kafin ku fara sallar isha'i ko kafin ku fara sallar magriba wa ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi nahwahu kwatankwacin wannan hadisi idan sun ce nahwahu wanda ma'anarsu daya amma lafazin sun zanto daban-daban da juna malaiti ma yi wa min alhadis irin abin da za a koya cikin wannan hadisi na daya anna ta'ama wa sharab idza hadaru waqta sala idza hadara waqta sala qaddima alaiha ma lam yadhik waqtaha fa tuqaddamu ala ayyi hal Matakar aka ce ga abinci matakar an ce ga abin sha an kawo daidai lokacin da yake kuma lokacin sallah ne to wannan abincin da abin shan shi za a gabatar a fara ci a sha kafin a yi sallah mali ce amma malam ya zik waktuha matakar lokacin bai yi matsatsi ba idan lokacin sallah ya riga ya matse ta yadda in mun tsaya ci ko mun tsaya sha lokacin sallah zai fita to a irin wannan yanayi fa tuqaddamu sai a gabatar da sallah akan cire shadin ala ayyati hal ta kowane irin hali wannan magana da malam yayi cewa idan an kawo abinci ko an kawo abin sha kuma ya kasance ga lokacin sallah yayi to za a dakatar da wannan cin abinci za a dakatar da sallah har sai an ci an sha matukar ba lokacin sallah bane yayi matsatsi ba duka malamai ne suka sallama akan wannan ba ta kowane irin bangare abin nufi akwai malaman da suka iyakance abin nan da hadisin ke nunawa na gabatar da ci akan sallah suka iyakance shi da sallar magariba ko sallar isha amma idan sallar azhar ce ko la'asar ko asbahi ko da an kawo abinci ba a gabatar da abincin akan ita sallah din matukar lokacin ta yayi saboda me suka iyakance wannan hadisi kan sallolin nan guda biyu magariba da isha'i saboda lafazin hadisin na cewa fabda'u bil asha'i ko fara da al'asha idan an ce al'asha a larabce shine abincin dare wanda galibi abincin dare shine yake cin karo da lokacin sallar magariba ga waɗanda suke ci da wuri ko lokacin sallar isha'i ga waɗanda suke jinkirtawa sai suka ce manzon Allah ya ce fabda'ul asha bai ce fafda ubil faturi ba ko fafda ubil gada'i ba balla salama dauka cewa an yi magana abincin rana ko an yi magana karin kumallon safe dai abin da yake magana shine abincin dare wanda abincin dare kuwa baya dacewa da kowace sallah in ba sallolin nan guda biyu ba sune magariba da isha'i ina fatan kun fahimta to waɗanda suka gabatar da wannan fahimta akan haka su sun ɗauki zahirin lafazi ne ba sa gano illa da ke karkashin lafazi ma'anoni da ke karkashin lafazi shi gayan lafazin abin da yake nunawa al'asha to amma kuma ai abincin dare sunansa abinci na rana ma sunansa abinci haka na safe ma sunansa abinci kuma abin da ake jin tsoron zai faru na rabuwar zuciya gida biyu idan an ce ga abincin dare ga kuma sallan magariba ko isha'i haka ana jin tsoron faruwarsa zuciya ta rabu gida biyu in an ce ga abincin rana ga kuma sallan azhar ko ba a jin tsoron haka to wannan ma'anar da shari'a ta hararo shine abin da ake jin tsoro na rabuwar zuciya gida biyu kar ya kasance ka shiga sallah bi kalbin mashghul zuciya wadda ta shagalta da tunanin wani abu daban ba Allah ba Allah ko ya ce fa iza tuma'anantum fa aqimus sala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to wannan ma'anar ita za mu hararo kamar yadda ake samun ta alasha za a iya samun ta algada za a iya samun ta dukkan abinci ina fatan kun fahimta saboda haka dai zance mafi inganci kowace sallah ce ba lalle ne ba sai sallar magariba ko sallar isha'i haka kuma kowane abinci ne ba lalle ne sai abincin dare ba ko da na rana ne ko da na safe ne in dai an ci karo da lokacin sallah din to kuma ya zanto cewa zuciya za ta rabu gida biyu in ga in ba a ci abincin nan ba to sai a fara da abinci abu na biyu matsala ta biyu wanda shi malam bai ambace ta cikin littafi ba amma yana faɗakarwa ne ba tare da tsawaitawa ba kan ababe masu matukar muhimmanci wato abu na biyu shari'a tana mana maganar abinci lafazin hadisi ya ce alasha kuma ya san kowa ya san alhasha shine mai abinci to maganan abin sha kuma za ta shiga ciki ina fatan kun fahimta lafazin hadisi ya nuna mai abinci al'asha abincin dare to amma me ya kawo maganar abin sha kuma kaddara ba ka riga ka ci abinci tuntuni yanzu kun zo za ku fara sallar azhar ko za ku fara sallar la'asar kenan an aiko da wani abin sha daga gidanka ko zo barodo ko kunun zaki ko wani abu mai ɗaukan hankali kaga da shi ba abinci bane ba to shi ma za ku fara shan shi kafin ku je ku yi sallah ko kuma duba da cewa shi ba abinci bane abin sha ne ba zai dauki wata ma'anar ba sai mu ajiye shi gefe guda har sai mun gama sallah sannan mu zo mu sha ba ku ce komai ba za mu fara sha sannan mu je mai sallah saboda me illan da ke cikin can cikin cin abinci ita ma akwai ta nan gurin mu sani fa illan da ke cikin rashin cin abinci shine me yunwa matsananciya wadda lalle na iya raba zuciya gida biyu amma illan da ke cikin rashin shan soɓoro dofa. lalle wannan da za ku yi rubutu a biki za a yi rigima da su har suka ce sha'awa ce ko wato kwaɗayi ne illar da ke cikin rikin shan dole ko dai kwaɗayi ne amma dai ba da yunwa ba ce ba to gaskiya abin da malamai suke cewa lallai lafazin hadisi ya ce al'asha shi ko al'asha din nan abinci yanzu da abincin gidan Alhaji Khalid da na gidan Malam Ahmad da na gidan Wani da na gidan Wani ɗaya ne akwai wanda abincinsa za ka samu lallai abincin ne tuwo aka tuka da miya wani kuma shinkafa akwai wanda abincinsa nono ya tatsa zai sha nonon dabba ba haka bane ba akwai wanda fura zai dan murtsaka ta rana wadda ta rage a cikin gidauniyarsa ya dan murtsaka ya sha akwai wanda kunu zai sha kunun kanwa ko kunun tsamiya amma dukkanin su dai sunansa al-asha'u a larabta inda daddare aka ci shi inda rana ne kuma sunan al-ghada inda safa ne kuma ya zama karan kumallo al-fatur bi fatahil fa ala wazni fa'ul kenan ina fatan kun fahimta to dan saboda haka ko abinci ne ko abin sha ne matukar dai akwai jan hankali din to shikenan wani abu na uku mai muhimmanci wanda daga shi zan ta sai mai shiga cikin littafin kar kawai kawaita da yawa ana magana idan al'asha ya halartu ma'ana ga shi kenan to menene bambanci tsakanin abincin da duk malamai sun yadda in dai an riga an kawo abincin gashi kowa ya gani ko mai yin sallah din ya gani to shine aka ce a fara da abincin kafin sallah in ma abin shan ne a fara da shi kafin sallah to amma idan ba a gama ba fa kana jiran a gama abinci ba a kammala kan lokaci ba ka labarta wa mutum gidanka yi kake ji da an gama a kawo to kuma ba a riga aka gama ba har sai aka zo aka kira sallah aka yi iqama sallah za a fara sallah sai aka leko aka ce mai gida an sauke tukunya ya zubo yanzu ne ba a riga aka kawo ba to shi ma zai shiga ma'anar kamar gashi nan a gaban ka ko kuma yaya za a yi saboda yau zai shiga ba dan baya nan baka gani ba amma zuciyarka la ta ta'allaqu bihi alqalbu yata'allaqu bihi wa yatashabbathu bihi bal wa yastajilu bihi ahyana ai wani lokacin ma abinda ba a kawo ba dan adam ya fi kudayen sa sama da wanda aka kawo <laughs> sai gashi a nan gurin to mutum ya fi kudayen sa sama da wanda ya riga ya gani duk kwarjinin sa ya riga ya ragu dai alal da sauransu shi ne waɗansu malamai suke cewa ba lallai sai an kawo abincin a gaban ka ba ko da labari aka baka cewa gashi an kammala kuma gashi za a iya kawo maka shi inda zaka ce a kawo to daidai yake da ma'anar an kawo saboda haka sai ka ce a ah, to tunda an gama a kawo na biyu zahirul hadisi sawa'un akana muhtajan lit-ta'ami aw ghayra muhtaj zahirin hadisin na nuna mana cewa ba bambanci tsakanin mutumin da yake bukatuwa zuwa ga wannan abinci ko wanda bai bukace shi ba abin nufi matakar an kawo abincin na dare ne ga ko magariba ko ishayi ko an kawo abincin rana din ga azhar kuma ta yi ko da ba ka da bukatan abincin zuwan abincin kadai zahirin hadisin na nuna zaka fara da abincin ne kafin mai ko da koyon wanda kake ciki bata tsananta ba lakin kayyadahu kathirun min al-ulama bil haja yace amma sai dai da yawa daga cikin malamai sun kayyade wannan zahirin hadisi da zamu iya fahimtar umum sun kayyade shi da cewa lalle sai fa akwai bukata akhzan min al-illati allati fahimuha min maqsad shari dangane da wato illar da suka fahimto daga manufar shari'a na uku anna hudura at-ta'am lil muhtaji ilayhi udhrun fi tarkil jama'a ashe lalle da aka ce gashi an tayar da sallah ga abinci an kawo kuma yanzu ana za a tayar da ikamar sallah wanda ya tsaya zai ci abincin nan yana da uzuri ba za a zarge shi ba dan bai je jam'i ba tunda abincin ya tsaya ci sabanin inda ba a kawo bai ki zuwa jam'i fa yana da laifi kenan ala allah ya da waqta ta'ami huwa waqtu salati da'iman wa 'adatan mustamirra amma fa ya kula kar ya zo mai da kullum lokacin da za a kawo abinci shine lokacin ikamar sallah dan kawai shi ya gujewa jam'i duk wanda ya mayar da haka to shi na umila bi naqiz qasdi sai a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa manufarsa shine guje wa jam'i to sai a haramta masa cin abincin da tilasta masa je jam'i shine umila bi naqiz qasdi abu na hudu أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة للي خشوعي da barin duk abin da ke tagaltar da zukata abu ne da ake nema cikin sallah dan zuciyar mutum ta wanzu wajen samun munajati da gane tsakaninsu da ubangiji الحديث الهادي والخمسون حديثنا همسن دقيا ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان la salata bi hadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al wannan hadisi muslim ya kadaita da shi an karbo daga Aisha ta ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la salata bi hadrati ta'am babu sallah idan an halarto da abinci ba maganan yin sallah sai a tsaya sai a ci abincin kaga wannan cewa la salata bi hadrati ta'am ya game kowace sallah kenan ba sai abincin dare ba kuma sai sallan magariba da isha'i ba kamar yadda da wancan hadisin zai iya bayar da wannan fahimtar wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan haka ba za a yi sallah ba lokacin da shi mai sallah din nan yudafi'uhu al-akhbathan ɗaya daga cikin datti guda biyu na na tunkuɗa sa yana kokarin fitowa abin nufi lokacin da yake jin bawali ko lokacin da yake jin bayan gida to ba zai ce zai sallah ba a irin wannan yanayin kun gane ku. mutumin da duk bawali ya kama shi me ya kamata yi sai ya bari sai ya je ya yi bawali wato ya zo kuma ya sake alwala sai zo ya sallah haka mutumin da yake jin bayan gida dan ya ce wala huwa yudafi'u al-akhbatani al-akhbatani tasniya ne na al-akhbat al-akhbat huwa ma yakhruju min ahli sabilaini bawlan aw gha'itan wannan ne ake kira al-akhbatani lokacin da yudafi'uhu wato tahsul mudafa'atu bainaka wa bainahu huwa yuridu al-khuruj wa anta tamna'uhu min al-khuruj shine mudafa'a din shi yana son fitowa kai kuma kana matsewa ba zai fito ba manzo Allah ta karkai sallah a wannan halin amma ko da kana ji matakar bai zo matsawa ya fito da kansa ba kana ji dai amma bai matsa ba dan kai sallah babu laifi amma sai in mudafa'a ta faru mudafa'a ko ba ta faruwa sai gashi yana son fitowa kai kuma kana matsewa to an samu mudafa'a to a cikin wannan yanayin sawa'un bayan gida ne ko bawali ne to duk a wannan yanayi din ba za ka yi sallah ba to wannan cewa mutum ba zai sallah ba sai su malamai suka yi sabani dangane da cewa yaya za a yi wannan rashin yin sallah shin ana nufin an rushe sallan ne ta yadda koda yi ba ta yi ba ko kuma a'a hani ne wanda yake kunshi da kamalar sallah ma'ana idan kai sallar bata zama kamila ba amma da za ka yi ta inganta sai dai bata zama kamilar sallah ba malamai sun yi sabani game da wannan su mazhabin abu dawud zahiri da shekul islam ibn Taymiyyah suke cewa matukar an kawo abinci matukar mutum na jin bauli ko bayan gida to babu shi babu sallah ko da yayi sallah ma tana ganin rusasshiya ce kawai baka da sallah ka tsaya kawai ka ɗebi girki ka sha abin sha ka natsu fa idza anantum fa aqimus salata ka je bayan gida ka gama bukatar ka dan adam bayan ka gama sai ka zo kai amma in dai ga abincin manzo Allah ce karka ci fara ba karka fara sallah fara cin abincin sai ka ce a'a manzo Allah ba ko zan yi suka ce baka da sallah an gane ko to sai dai shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dan ƙara bayani cewa yi matukar akwai bukatuwa mai tsanani zuwa ga abincin yunwa ta kama ka ko kishirwa ta kama ka aka kawo abincin. to wannan idan kai sallar a wannan halin ka kici ka kisha to baka da sallah amma idan baka da tsananin bukata kila an kawo maka abinci a gidanka bayan ko ka riga ka ci a waje ka ci a gidan makwabci ka ci a gidan abokinka ka zo gida kuma za a yi sallah kuma sai a kawo maka abinci yanzu a wannan lokacin kana da bukatuwa baka da bukatuwa dan haka abin da ake jin tsoro na abinci ya dauke ma hankali yanzu babu wannan tsoron saboda baka da bukatar abincin sai bin tamiya ce idan kai sallar a irin wannan hali ka bar abincin sallar ka ta yi amma in akwai bukata sai ka ki sai ka zo kai to yace ba ka da sallah amma su zahiriya suka ce ba ruwan mu ko mun koshin da kai matakar an kawo abinci to sai ka dan dan dana kafin kai sallah in ba haka ba ka da sallah nan ka kaga su ba su hararo ma'ana ba zahirin lafazi suka kalla zahirin lafazi suka kalla ba su kararo ma'ana ba wannan zance na ibn tamiya yana da matukar karfi kwarai da gaske duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa idan kai sallar wai makaruhi ka aikata amma sallar tana nan to amma dai a gaskiya abin da yafi dacewa da zahirin hani shine manzon Allah ya kore sallah wannan kore sallar kuwa yansarifu cewa ila nafayil li zati salati la li kamali salati nafayil li zati salati la li kamali salati an gane ku hadisi na gaba ko da mun gama da uku hadisi na gaba dai a cikin wannan babi shi malam dai ya hada su cikin babi daya amma mai sharhi sai ya kare wani babi reshe a cikin babin farko na makaruhatul salati sai ce babu awqatun nahyi amma wannan reshe ne da ka'ida wato duk yana shiga cikin bab ne na makaruhatul salati kamar yadda shi mai littafin yayi a asali al hadisu thani wal khamsun hadisi na hamsin da biyu عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث Wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas wato dan baffan Annabi sai da mun tabbata gare shi kana yace shahida indi rijalun mardiyuna shahida indi rijalun mardiyuna waɗansu mazaje amintattu rina sun ba da shaida waɗansu mazaje amintattu yardaddu aurina sun ba da shaida wa ardahum umar wanda ma na fi yarda da shi kuma cikin su gaba ɗaya shine Umar dan Khattab ma'ana cikin mazajen yardaddu har akwai Umar dan Khattab sun ba da shaidar cewa me anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi naha ani salati ba'da subhi yayi hani dangane da yin sallah bayan asubahi hatta tatlu ash-shams har sai rana ta fito wa ba'da al-asri hatta taghruba ha kuma ya hana yin sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi wa ma fi ma'anahu min hadis da abin da zai iya shiga karkashin wannan wato na hadisai an gane ko wato a nan gurin adadi ne na sahabbai suka ji haka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda gaba ɗaya Abdullahi da Abbas ce amintattu ne wuri na amma mafificinsu su su waɗannan da suka kawo hadisin Umar dan Khattab ma'ana ko da bai faɗi sunan Umar ba ma shi sahabi in ya ji hasa hadisi daga sahabi dan uwansa manzon Allah ya ce ba mu bukatan sai ya faɗa mana sunan sahabin dan mu binciko cewa adali ne ko ba adali bane ba anna sahabata kulluhum udul domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne dan haka jahalatu sahaba la tadurru wa la taqadahu fi sihhati hadith kasancewar ba a san waye wannan sahabi ba baya kawo cikas wajen ingancin hadisi ya isa kawai a ce sahabi ne ko da ba a san sunan shi ba ko da ba a san garin su ba ai adali ne da nassin alqur'ani mai girma wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wannan ayar kadai ta ishe sahabi alfari wallazina amanu Allah ya bada sufar sun yi imani wa hajaru kuma sun yi hijira habasha har so sannan ga zuwa madina wa fi sabilillah sun yi jihadi ba dan neman suna ba sai dan neman yardan Allah wallazina awaw da waɗanda suka karɓi bakuncin su mutanen madina ke. wa nasaru suka taimaki musulunci suka taimaki annabin sai Allah ya ce ulaika waɗannan humul mu'minuna haqqa sune musulmai sune mummune da gaske ba wai humul mu'minuna ba kawai ayi shiru bala'i a'a humul mu'minuna haqqa sune mummune da gaske tabbas ko shakka babu lahum maghfiratun wa rizqun karim to wanda aka ce wannan sai ka ce ka san sunan shi sannan ka yadda ai magana ta riga ta kare kenan to amma duk da haka sai ya kawo Umar dan Khattab dan ya fito mana da wani daga cikin su ma'ana ba sai ya ambaci sauran ba kuma ya keɓance shi da ambato dan ya fi sauran falala cikin waɗanda aka bari an gane ko ma'ana wannan kadai ya isa nuna mana a cikin sanadin babu Abubakar inda da Abubakar da wane ne za a gabatar kenan dole za a gabatar da Abubakar ala Umar bisa ga Umar kafin mu yi wannan bayanin bayanin kaga wannan hadisi mu je hadisi na gaba don suna tare da juna al hadisu salis wal khamsun hadisi na hamsin da uku an abi sa'id al-khudri radiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وانا حديثي انكر او دقى ابو سعيد الخدري انغانيكو ابو سعيد الخدري شي كما دقى منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منزان الله لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس باين صلر نافله باين اصبع الصيرانة تاتلى ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس باين صلى باين لاثر الصيرانة تافل قال المصنف وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وثمرة وثمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وأمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل يتي أولا بابي na hadisan da ka suka kunshi hana sallah bayan asuba har sai rana ta fito hana sallah bayan la'asar har sai ta fadi cikin wannan babi akwai ruwayoyi banda waɗanda muka gabatar akwai ruwayoyi daga Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Amr bin al-As da Abu Huraira da Samra ibn Jundub har zuwa Aisha sai kuma yace wasuna bihi har ma akwai asuna bihi to dan karka dauka suna bihi din nan sahabi ne sai yace walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai shi bai ji daga manzon Allah kai tsaye ba ma'ana ko da sahabi ne bai ji hadisin daga manzon Allah kai tsaye ba fa hadisuhu mursal dan haka hadisin sa mursal ne wato yana cikin marasilu sahaba kenan wanda marasilu sahaba kullu hasiha dukkanin su ingantattu ne dukkan mursalin sahabi ana daukar shi a matsayin ingantacce an gane ko to malamai sun yi tabani dangane da waɗannan lokuta guda biyu cewa ba za a yi sallar asubahi ba a ba za a yi sallar nafila ba bayan asubahi har sai rana ta fito ba za a yi ba kuma bayan la'asar har sai rana ta faɗi malamai sun yi sabani waɗansu malaman suka ce yin sallar a wannan lokaci na bayan asubahi ko bayan la'asar makaruhi ne ma'ana idan mutum ya yi ya aikata makaruhi shin sallar ta yi e eh, sahhatis salatu ma alkara sallan ta yi amma ya aikata ne makruhi haka waɗansu malamai suka tafi kan wannan ra'ayi a daga cikin malamai waɗansu kuma suka ce a haramun dai duk wanda ya sallarsa ma ta faci an gane ku akwai waɗanda suka tafi akan haka akwai waɗanda suka ce so irin waɗannan hadisai wato gaba ɗaya ma wato ba wani abin nan kawai zaka iya idan an shafe waɗannan hadisan kamar yan zahiriya suna ganin cewa wannan hadisai da suka hana yin sallah bayan asuba ko wanda suka hana sallah bayan la'asar suna ganin cewa gaba ɗayan su an riga an shafe su ahadisu mansu ahadisu Ha hadisai ne waɗanda an shafe su dan haka yanzu mutum zai iya yi kai tsaye abin da yasa suke cewa an shafe su sun kalli waɗansu hadisai ne da cewa lalle annabi ya yi sallah bayan sallar la'asar kuma annabi ya ga wani ya yi sallah bayan sallar asubahi kuma duk bai hana su ba sai suka ce to wannan ya nuna waɗannan hadisai sun shafe wancan hadisan annabi ya yi sallah bayan la'asar wannan har cikin bukhari akwai su har cikin bukhari akwai su ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi take cewa ta ga annabi yayi sallan nafila bayan la'asar sai yake ba ta bayanin cewa waɗanda ya saba yi ne na bayan azhar bai yi su ba sai yayi su yanzu a madadin waɗancan akwai wanda take cewa ma annabi bai gushe bai na sallah bayan la'asar har sai da ya bar duniya to da haka sai suka ce waɗannan hadisai tunda dai sun tabbata sun shafe wancan kenan amma hadisin cewa an yi sallah a gaban annabi bayan asubahi bai hana ba wannan haka ne ya ga wani mutum yana sallar nafila bayan sallar asubahi da ya kammala ya tambaye shi me kai yace ayi rak'atan al-fajr ce ta kubuce mun na zo masallaci an fara asuba na shiga da jama'a da aka gama sai yi ta sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya takririn sa kaga wannan ya tabbatar sai suka ce to idan muka hada waɗannan hadisai da waɗansu waɗanda za su iya shiga cikin ma'anarsu to kenan sun nuna wancan hadisai na cewa kar ayi sallah bayan asuba ko kar ayi sallah bayan la'asar an shafe su sun tashi daga aiki to amma wannan magana ba haka ba take ba ba haka take ba wancan hadisi na cewa kar a sallah bayan asubahi yana nan wancan hadisi na cewa kar a sallah bayan la'asar shi kuma yana nan to amma menene bayanin su da waɗannan hadisai da muka ambata yanzu da ma waɗansu hadisan daban waɗanda ba wannan ba kamar hadisin wato ainihin da ke cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka sallan nafila raka'a biyu manzo Allah ce idan ka shiga ba tare da ya keɓance lokaci ba idan ka shiga da safe in ka shiga da yamma in ka shiga da dare in ka shiga bayan asubahi in ka shiga bayan la'asar bayan magariba bayan kaza bayan kaza in dai ka shiga masallaci ka ka zauna har sai ka sallan lafiya raka a biyu yana cikin bukhari kaga wannan ya nuna umum ne duk lokacin da ka shiga sai kai to kaga shi ma in askin in zahiriya suka dauka suka har hada za su karawa ra'ayin su karfi cewa lalle waɗannan hadisan sun shafe waɗancan to amma kamar yadda na faɗa ba haka al'amarin yake ba to idan ba haka al'amarin yake ba yaya al'amarin yake wato yadda al'amarin yake shine shi mutawa da daukan ita la'asar ita la'asar hanin da aka yi na yin sallar nafila ta hani ne da yake da alaka da lokacin da rana ta fara ja idan rana ta fara ja har ya zuwa lokacin faduwarta an hana nafila a ciki amma matukar daga gama la'asar ne rana ba ta fara ja ba har yanzu baka shiga wakatul karaha din ba kun fahimta da kyau wancan hadisi da nuna annabi yayi bayan la'asar lalle yayi ne bayan gama la'asar ba tare da jinkiri mai yawa ba wannan hadisai da suka ce kar a yi suna nufin kar kai lokacin da rana ta fara ja domin daga lokacin da rana ta fara ja ba za ka yi ba kuma har rana ta fara ina fatan kun fahimta amma hadisin asbahi shi ma bayan sallan nafila bayan sallan asbahi ba za ka yi nafila ba sai yi fa'in rak'atan ce ta kwace maka dan ka zo masallaci a makare ba lokacin da za ka yi rak'atan al kana zuwa an tayar da sallah sai ka yi idan an gama sai ka yi sai zanto cewa hanin yana nan ga kowa da kowa sai fa wanda rak'atan al ta kwace masa to shi ya halatta ya rama bayan asubahi ko da rana wata fito dokar ta shafi kowa amma an keɓance wannan shi kadai ina fatan kun fahimta to daga nan gurin kuma sai babbar tashar da za ta shiga duk waɗancan shine na filfilin da ake kira zawatul asbab wanda na shafa su a nan gurin kamar tahiyatul masjid nafilatun zatu sabab kamar misali nafila bada da tahara ita ma nafilatun zatu sabab an gane ko dukkan wata nafila da take da wani sababi nata na kanta da ya haifar da ita to ko da a waɗancan lokuta da aka yi hani ne in sababin ya faru sai ka yi ta hanin bai shafe ta ba tun da ita tana da mai tana da sababi shine kamar mai tahiyyatul masjid in ka shiga masallaci ko da bayan asubahi ne ko da bayan la'asar ne ko da rana ta fara ja wannan shiga masallacin shine sababin na yin mai na yin nafilar saboda shigar sai kai amma wanda yake zaune a gida ba masallaci ya shiga ba in rana ta fara ja ba zai bi manzon Allah ya hana shi haka wanda ya riga ya gama na alfajar a masallaci kuma aka ga masallaci asuba ce zai wata nafila ko yana cikin masallaci shi ma manzon Allah ya hana shi amma idan ya shigo masallaci a lokacin nan to li sababi dukhul sai tahiyatul masjid li'annaha nafilatun zatu sabab kun fahimci wannan da kyau kamar kuma nazila ta tsahara menene nazila ta tsahara wannan za a fahimci wannan ne a hadisin bilalu da ke cikin bukhari manzo Allah ke cewa bilalu me kake aikatawa ne li anni sami'tu na alayka fil janna hmm. naji motsin naji karan takalman ka cikin gidan aljanna wani irin aiki kake yi sai bilalu yace abinda na sani shine ba yanda za a yi tsarki ya kama ni a wani lokaci na dare ko rana in yi tsarkin face sai na yi alwala na sallaci na fila da shi sai ce to wannan shine baka wannan falalas to sai waɗansu suka ɗauki wannan a matsayin mustahabbi ne yanzu kana zaune kawai sai bawali ya kama ka sai ka je kai bawali kai alwala in kana so mustahabbi ne kai sallar nafila ko da waqtul karaha ne kai banda kai domin nafilar ka za ta sababce tana da sababinta ina fatan kun fahimci wannan to irin waɗannan irin waɗannan suna nan su ne aka haɗa su aka haɗa su sai aka raɗa musu suna zawatul asbab in ɗaya ce zatu sabab in da yawa ne zawatul asbab daga nan sai suke cewa annawafil tanqasimu ila qismaini annawafil almutlaqa wan nawafil min zawatil asbab wato akwai nafilfili mutlaka wanda ba su da wani dalili to irin su ne aka hana yin su bayan asbahi ko bayan la'asar kar ku manta da cewa bayan la'asar lokacin da rana ta yi ja har zuwa faduwar ta amma dukkan nawafil min zawatil asbab zaka iya sallata su ko da bayan asubahi ne ko da bayan la'asar ko da lokaci ne na karaha zaka iya yin su ina fata an fahimta dan su suna da sababi na nasu na kansu ban ji ba ba dai ka shiga masallacin ba akwai waɗanda suke tawilin cewa ko da baya nufin zama amma dai sababin shine shiga masallaci sai dai in ya zanto cikin masallaci akwai wuri ne dama da mutane sun saba suna wucewa to wannan abid sabil kenan bai so zama ba su suna kafa hujja ne da hadisin da yake nuna cewa hadisin Abu Qatada din da yake cewa wato wara da an yajlis ko kuma falin sallar ka ta ne qabla an yajlis suka ce kaga dan saboda zai zauna ne da ba zai zauna ba kawai wani abu zai da ko fita to amma masu fiki sai su ce da kai manzo Allah abbara bi iradatil julusi bi itibaril ghalib lianna ghalib man yadkhulu al masjid inma yadkhulu lil julus fa abbara bil ghalib wan nass idha warada fil ghalib la yu'tabaru mafhumuhu an bai zunnun da kyau to waɗannan hadisai dai ga shi da a takaice abin da suke nunawa da dukkan maganganun malamai da na faɗa mana dai abin da ke shine mafi inganci sai ma dai ce ma yi wa min alhadisai na abin da za a koya ko abin da za a iya ɗauka na hukunce hukunce karkashin waɗannan hadisai guda biyu na farko annahu an nawafil salatil mutlaqa hani dangane da yin salloli na nafila waɗanda suke mutlaqa ba su da sababi ba da salati subhi bayan asbahi hatta tustashruka shams har sai rana ta hudu wa kuma ta ɗagu ta dagu zuwa sama ma ya karu min salasati amtar gurgudan yadda zai kai mita uku na biyu annahyu an nawafil salati mutlaqa ba'da salati al-asr hani dangane da nafilfili waɗanda suke sake ba kaidi wato bayan la'asar hatta ta ziba shamsu har sai rana ta faɗi na uku yu'khadhu min hadisi abi sa'idin la salata bi hadarati la salata ba'da salati fajr wani hadisi ne ya wato yace za mu iya koya daga hadisin Abu Sa'id al cewa ba a yin sallah ba da salatul fajr bayan sallar asubahi abinda za a fahimta shine me annan nafya huna lil jinsi wa hadha muqtada lughati lakin sighata an-nafyi idza dakhalat ala al-fi'li fi alfaz al-shari' فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي Mala أحمد da littafin annin To. Sai ka zara idan sosai da sosai. Wato magana ce ta ilimi ya mana da yaran fuka hau. Ƙarƙashin hadisin la salata ba'da salatul fajri yace za mu fahimci annan nafiya wannan kore sallah da manzon Allah ya cewa la salata huna anan lil yana kore dukkan jinsin sallah ne wa hadha muktada lugha wannan shine abinda lugar larabci take tabbatarwa domin la dinnan nafiya lil la ce nafiya lil yace lakin nasigatan nafyi yace sai dai fa ita siga ta kore a abubuwa idza dakhalat alal fi'li in ta shiga cikin fi'li fi alfazu shari cikin lafuzza na shari'a fal aula hamluha ala nafi al fi'l shar'i abin da yafi dacewa kar a dauki cewa tana kore jinsin sallah ne a'a tana kore sallar da shari'a ta sa mata suna sallah wato ya kamata a ɗauki wannan nafil din ala nafil fi'il shar'i bisa ga kore aiki na shari'a amma ba bisa kore aiki ba wanda yake nufi da wannan dan idan mun ce la salata ba'ad al-fajr ko ba'ad al-asr shin yanzu mutane suna yi bayan asubashi din da bayan la'asar din ko ba ta yi suna yi dalilin da yake sa suna yi waɗansu saboda me saboda jahilci ba su san hukuncin ba to idan ka ce la ta kore jinsi ne manzon Allah ya ce kwata kwata ba za a yi ba yana nufin mutane ma ba ma za su aikata ba Allah ba zai ba su dama ba haka ake nufi shine nufin jinsi din kenan yace to babu yanda za a yi mu dauki wannan a haka sai dai mu ce sallah a shari'ance babu ita ma'ana duk wanda ya ba sallah ba ce ta shari'a lalle jikinsa yayi motsi wajen aiwatar da sallah amma shari'a za ta karbe ta a matsayin sallah to shi yake cewa ana kore ayyuka ne na shari'a ba ayyukan mutane ba don mutane sa iya yi sa iya kin yi amma ko da sun yi a shari'ance ne shari'a ta kore ba ta yi ba wala amur ka fahimta da kyau saboda lafazin lafazin abin yana wurin ka shine yake cewa saboda me yake haka li anna jinsa salati la yumkinu nafihu ka kore sallah gaba ɗaya ka ce babu ita ba da za ka iya kore ta gaba ɗaya dan lalle akwai ta dan wani yayi ta yayi ya yayi sujada sai dai shari'a ta karba ko bata karba ba to nan gurin ake magana amma ba aikin dan adam din ba karbuwa a wurin shari'a ake kallo kun gane da kyau fa shari'u yutliqu alfazuhu ala urfi ita shari'a wato shi mai tsara shari'a shine ubangiji yana bayar da sa ne dan su bayar da ma'anonin da yake nufi a shari'ance ba ruwan shi da ma'anonin su na larabci ina ba da an fahimta domin akwai al'urful lugawi akwai al'urful shar'i al'urful lugawi yadda aka saba a lugar larabci in an ce kaza me ake nufi al'urful shar'i yadda aka saba a yaren shari'a musulunci in an ce kaza me ake nufi kamar yadda na sha buga mana ah, bayani da sallah as-salatu fi urful lugawi addu'a amma wa fi fil urfi shar'i fa wa af'al muftatahatun bi at-takbir wa muftatamatun bi at-taslim مثلا الزكاة في العرف اللغوي الزيادة والنماء an gane ku amma kuma wa fil urfi shar'i wato shine menene nisab malum makhsus yukhadhu min kaza makhsus min kaza makhsus min kaza makhsus kamar yadda suka yi ta'arifin ta to wannan urfin shari'a kullum shi ake ɗora lafazzan qur'ani da hadisi akai ba urfin larabci ba idan muka ɗauki la salata a larabtanta ana nufin kwata-kwata babu sallar ba ma za ta yiwu ba ta yiwu amma idan muka ɗauki ta la salata a shar'ance ta yi yiwa dan adam ya yakace amma shari'a ba ta karfa ba to idan lafazin ya zanto zai iya ɗaukar ma'anar larabci a ce kaza zai iya ɗaukar ma'anar shari'a a ce kaza ko ma'anonin suka sa bamban da juna akan wace ma'ana ya kamata a bashi ta larabci ko ta shari'a ta shari'a shikenan idza lafzu بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فالمقدم الحقيقة الشرعية لا اللغوية فالمقدم الحقيقة الشرعية لا اللغوية وإذا دار اللفظ بين العرف الشرعي والعرف اللغوي فالمقدم العرف الشرعي لا اللغوي نقول فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم مالتي فهم من بعض الأحاديث an iya fahimta karkashin waɗansu hadisai da suke hana sallah a waɗancan lokuta illatan nahi anna illatan nahi dalilin da yasa aka hana hiya kashe tu mushabahatul kuffar jin tsoron kar musulmai su yi kamanceceniya da kafirai shi yasa aka hana su da akwai hadisin da yake cewa kar a yi sallah lokacin da rana take dab da faduwa ko take dab da fitowa dan a wannan lokacin ne masu bautar rana suke mata sujada lokacin ta da kuma lokacin mai ta to kaga kenan dalilin da yasa aka hana yin sallah a wannan lokacin dan kar ibadan mu ta yi kama da tasu yace to tunda haka aka fahimta karkashin wadansu hadisan fa yu'khadhu min hadha karkashin wannan kuma sai mu ƙara fahimtar cewa tahrimu tashabbuhi bihim ashe haramun ne yin kamance shi da kafare ta kowane bangare tunda an hana muka mance shi da su ta fuskar ibada haka ta dukkan bangarori ma wa taqlidihim fi ibadatihim bai halatta ba akwai koyi cikin ibadojin su wa adatihim ko al'adun su wa taqalidihim ko ta'adun su da suka saba yi na yau da gobe duk ba za a kwaikwaye su ba an gane ko hadith babi na gaba yake babu qada'il fawaiti haka ne ko babu qada'il fawaiti wa tartibuha babu qada'il fawaiti wa tartibuha wannan babu ne da zai magana dangane da rama al fawaid sallolin da suka kubuce al fawaid jam'i ne dan guda ɗaya ce al-fa'itatu al salatu faita sallar da ta kubuce baka samu daman yin ta ba al-salatu al sallolin da suka riga suka kubuce baka samu daman yin su ba babu qada'il fawaiti babu ne da yake magana dangane da rama sallolin da suka kubuce ba mutum bai yi su ba wa tartibuha tare da bayanin cewa in zai yi su kuma zai yi su ne a jere an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب wani hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare yarda a gare shi Jabir dan Abdullahi yake cewa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq Umar dan Khattab ya zo ranar yakin Khandaq bada ma gharabat shams wato ya zo bayan rana ta riga ta fadi fa ja'ala yasubbu kuffar quraish sai kawai ya fara zagin kafiran quraishawa yana Allah wadaransu Allah la'ance su yana yana zazzagin su da faɗin bakake maganganu wa kala yace ya rasulullah ma kitu usalli al asr yace manzo Allah wallahi ban kusaci in sallaci al-asr ba hatta karti shamsu ta gurub har rana ma ta kusa ta fadi. wato kada kenan fi'lin kada yana cikin af'alul muqariba to af'alul muqariba kamar musamman shi fi'lin kada an gane ko idan aka ce kada ya kusa yayi kaza ya kusa ci yayi kaza kenan kada an ya ku ya kusa ya tashi kenan ya tashi kada an jilis ya kusa ya zauna kenan ya zauna bai zauna ba to sai nan wurin yace ma kittu usalli al-asra ban kusaci in sallaci al-asr ba ma'ana kusantar ma kanta ban kusance ta ba ballantana ita kanta mai yin sallah din hatta ta shamsu ta garu har sai da rana ta saura iris ta faɗi sannan na tuna to waɗansu malaman harshen larabci sukan ce shi fi'ilin kada yana da wani sirri na daban shi ne idan an idan harfin nafi ya shiga cikinsa sai zanto tabbatarwa yake idan an tsare ta shi da harfin nafi sai zanto korewa yake idan ka ce kada an yajlis wato bai zauna ba kenan lam yakad yajlis ya zauna kenan kada an yaqum bai tashi ba lam yakad yaqum ya tashi kenan so kafa hujja da cewa fazabahuha wa ma kadu yaf'alun kaga sai Allah ce ma wannan ma din ba filin ba harfin nafi bane ba kadu ko filin kada ne ko wa ma kadu yaf'alun shin sun yanka wannan sani ko ba su yanka ba A sai ce ma kadu fa'aduna idan idan asbata eh, eh, eh, idza dakhalahu harfun nafi dalla ala isbat wa idza jurrida min harfin nafi sallah din yi sallah wa tawadda'na laha kuma muka alwala dan wannan sallah din amma mai zai faru fa salla al-asra sai ya sallaci al-asr ba'da ma garbati shamsu bayan rana ta riga ta fadi thumma salla ba'daha al-maghrib sannan bayan ta kuma sai sallaci maghriba wato wannan abin da ke nuna wa rama sallar da ta kubuce baya da haka a jeranta sallolin idan an zo yi idan muka ce ramawa kaga dai la'asar lokacin ta kafin faɗuwar rana ne in rana ta riga ta faɗi lokacin ta ya wuce ko to gashi manzo Allah ya rama to idan muka ce jerantawa tsakanin la'asar da magariba wanne ake fara yi la'asar da haka ko da annabi ya zo gashi lokacin magariba ya ko amma bai fara yin ta ba har sai dai la'asar din sannan sai me sai ya sallaci magariba to wannan gaba ɗaya ya shafi babin da mai littafin ya kulla wato babin qada'i na alfawaid wa tartibuha tare kuma da jeran su babu qada'il fawaidi wa tartibiha da jeran su to malai ce ma yukhadhu min alhadith abin za a iya koyo cikin wannan hadisi farko wujubu qada'i alfawaid min as-salawat al-khams wajibtin rama salloli da suka kubuce daga cikin salloli guda biyar haka kawai ya faɗi zancen ya yi shiru ce daga cikin salloli guda biyar wajibi ne a rama su to ita kuma ramuwa lalle wajibi ce ga wanda ya yi mantuwa yayin da ya tana ya zama wajibi ya yi ya rama haka kuma ramuwa wajibi ce ga wanda ya barci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya fita da ya farka sai kuma ya game lokaci ya abin nan sai ta shi ya rama wacce wanda ta wuce kenan duk waɗannan salloli guda biyu yin su ya zama mai wajibi amma wanda ya bari da ganganci fa idan malam ya ce wajibi ne yana nufin a wata mazhabar amma ba a dukkan mazhabobi ba wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin ta ya fita shin zai rama ko ba zai rama ba wannan ina jin mun shayin bayani akai الظاهر نبي كما الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا yake cewa abin da za a fahimta a zahiri abin da yasa annabi jinkirta la'asar bai yi ta ba ba wai dan mantuwa bane ba wa inna ma huwa amdun yace da ganganci ne walakin hadha qabla an tusra salatul khawf kama rajjahahu ulama sai dai an yi hakan ne tun kafin a shar'anta salatul khawf kamar yadda sauran malamai kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka rinjaye waɗansu kuma sun tafi kan cewa mantuwa ce na uku fihi dalilun ala taqdimul ghaibati ala al-hadira wannan ke nuna idan ga sallah wadda lokacin ta yi ga wata ta kuma ce maka la'asar da azhar baka yi su ba yanzu kuma lokacin magriba ne sai ka fara da azhar da la'asar sannan ka sallaci magriba din fil qada'i wajen ramuwa ma lam yadhiq waqtul hadira matakar lokacin wanda ake ciki din bai kuntata ba amma in ya kuntata zai fita sai ka fara yin ta sannan waccan fa inda zalika tuqaddamu kai la taksara al-fawaid in lokaci ya kure sosai ka fara yin wanda ake cikin lokacin ta sannan ka rama wancan dan ka dukkan su zanto ramuwa kuma za a yi su abu na hudu jawazu du'ai ala zalim halatin yin addu'a a azzalimi ta ina muka fahimci wannan Umar dan Umar dan Khattab ya zo subbu kuffaru quraish manzo Allah bai ce me yasa kake zagi da bi halatta zagi su ba da sai annabi ya mai ya hada amma tunda annabi ya kyale shi wato ya halatta yi mai kenan <laughs> ya zagi su kuma za mu zaga ma lian <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir zalik yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba na biyar mashru'iyatu tahwin al-masa'ib ala al-musabina shar'antuwar saukakawa mutum musiba in musiba ta kama shi gashi babba ce take ta haba dan wannan ayi mai sauki ne ba mai sauki ne kai kuma ka san babba ce amma dan ka zuba shi kwanciyar hankali kar ya kare game da rayuwa sa masa hof a cikin rayuwa ya ji eh lalle in dai da rai da rabo ko ba haka ba amma idan abin kaza ne ba subhanallah kai ai sai da hali yayi to wannan magana ta kamata fi musibar girma kuma ita kanta wata musiba ce ta biyu amma ka dan tantance shi ah, a wannan ai ba sauki bane ai kai in ka ga abin da ya samu wani ma ai naka mai sauki ne ai Allah ya ya maka gidan dogoma ai kaza da kaza kuma wannan ai abu zai zai iya wucewa ka wani ma ba yi shi wannan da mako ko gudu Dukka ka dai shi da irin wannan zantukan da sauransu daga na zama fahimta ka umar yana jin takaicin la'asar bai yi ba har rana ta faɗi ya zo yana jin wannan takaicin sai manzon Allah ya kwantar da hankalinsa da nuna masa wallahi ma sallaitu ni kaina ma ban yi ta ba ma'ana sai umar ya samu me sauki a tun daga shi wanda ya fi shi ma bai yi ba shine manzon ta sallallahu shi ma shi ta jabu ashe abin shi ma mai sauki ne an fahimta ko kamar ka fito da masassara ta jiya ban yi bacci ba ne sai ni yau kwana uku ma ban yi bacci ba sai ka zana naka da sauki sauki kenan ma'ana na shi ya fi naka kenan na shida jawazu halif sadiq mutumin da yake da gaskiya zai iya rantsuwa ko da ba ce yi ba walau lam yustahlaf ko da ba ne mai rantsuwa ba dan ga ta annabi ce wallahi ma sallaituha wake bai bace bashin rantsuwa amma dan yana halacci li kalam dan karfafa zance ba ta kace dai abin da ke da alaka da wannan hadisai suna da abubuwa da dama musamman dangane da walwalar zance dangane da rama sallah ga wanda ya barsa da ganganci na san cewa mun shayi amma na yi mana alƙawarin gobe za mu dan maimaita wani abu daga ciki ko wani sabon abin da sabon dalilai da sabon bincike ya haifar waɗanda da ba a taɓa faɗin su ba wannan sai in Allah ya kai mu gobe kenan za mu ta anan saboda yau kun san cewa akwai lacca bayan shayi da haka za mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya fi yake kuma hukuntar da mutane ta yadda ya so ba ta yadda su suka so ba ya kawo masu zafin rana ko da a lokacin ba su da bukatar zafin rana din su tilastu zuwa ga shiga inuwa ko ba sa so ya saukar da ruwa ba tare da ya ba su shawara ba wani lokacin ruwan ya dake su wani lokacin su fita a guje har su bi inda za su kafe sannan kuma ya kawo iska ko guguwa mai karfi ta yaye rufin kwanan gidansu ta kayar da dandun gidansu ba su isa su hada iskar nan zuwa ba ya gurɓata yanayin sararin samaniya jiragen su su kasa tashi ko in sun tashi su yi karo ko ba yadda suka iya dan ne ilahu shi shine rabbu ne almuhaimin shi kaɗai ba da abokin tarayya to waɗannan yarda da wannan a cikin zuciyar bawa wato abin da ke nunawa sallamawa game da ubangijinsa jin cewa akwai wata tawa sama da shi akwai wani karfi da tunani da ya kera na shi wannan duk addinin musulunci ya kunshi wannan faɗakar da ɗan adam wannan tunatar da shi waɗansu ababai na halitta da zai izina da su don ya gane akwai Allah samuwar sama da samuwar ƙasa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aksara an-nas la ya'lamun a antum ashaddu khalqan am as-sama بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها sannan kuma abin da ya shafi abin da a kira a abudiyya dokoki na ibada sallah da azumi da zakka da zikiri da hailala da salatin annabi shaharar ne waɗannan sannan kuma abin da ya shafi ɗabi'u da halayya na gari mutum ya zama mai haƙuri ya zama jarumi ya zama mai kyauta ba marowaci ba ya zanto mai kawar da kai ya zanto mai ɓoye fushi ya zanto mai afuwa idan an masa laifi dukkan waɗannan musulunci ya kunshe su sannan kuma abin da shafi mu'amala na rayuwa wartayya cinikayya kasuwanci zama na makwabtaka da sauransu duk addinin musulunci ya kunshi wannan babu wani addini da zaka je ka bincika littafin shi ka samu bayani filla filla dangane da waɗannan al'amuran sai musulunci dukkan sauran addinai sun kasa wajen biya wa masu so bukatunsu ta waɗannan ɓangarori da na ambata za ka samu wani ɗan tsokoko suka biya wa mutum ya yi kaza ko dai a ƙarshen mako ko a ƙarshen wata sannan kuma sauran kwanaki a cikin makon ko a watan kuma ya je ya tsara yadda ya ga dama ya yi lissafi ta yadda ya ga za ta fushe shi amma addinin ya gajiya wajen tsara masa ya zai zauna da matarsa ya zai zauna da shugabansa ya zai zauna da ɗansa ya zai zauna da makocinsa to kaga addinin musulunci ne kadai ke da wannan gamsasshen tsari sannan kuma addinin musulunci ne kadai ke kula da bukatun dan adam gashi duk dan adam dan adam ne amma sai a shirinta kowane mutum ana shar'anta masa abu gwargwadon yadda ya dace da yanayin da ya samu kansa a ciki bisa ga ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi yasa manzon Allah ya ce salli qa'iman in ka samu dama kana da iko kana da koshin lafiya kai sallah tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka da iko saboda rashin lafiya ba za ka iya tsayawa ba sai yi a zaune fa in lam tastati fa ala jamb in baka samu dama ba kuma sai ka yi ta a kwance yayin da ya kasance kana da koshin lafiya dole yi a tsaye in kai a zaune baka da sallah yayin da ya kasance baka da koshin da tsayewa sai ka yi ta a zaune a lokacin in ka yi a kwance baka da sallah yayin da ya zanto ba ka iya tsayawa ba ka iya zama sai a kwance idan kai a kwancen sallar ta yi ko da ba ruku'i ba su jada ladin da za a biya wanda ya tsaye saboda yana da koshin lafiya shi za a baka kai mara lafiya da kai a kwance ba tare da kuɗi da su jira ba ta hanyar imani ta hanyar kwatance lada ce za a baku ba a bambanta ku ta fuskar lada wanda musulunci ba addinin da yake da wannan tsarin babu shi a ban kasa wanda zai tsara mutane irin wannan zan karanto mana aya ɗaya ne da malamai sun yi dogon bayani mu karanta don mu fitar da waɗansu hukunce-hukunce ko dai ya zanto koyarwa a gare mu ga wanda bai taɓa jin su ba ko ya zanto tunatarwa ga wanda ya riga ya sani ubangiji ta ala ce wa abdullah wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junub was sahibi bil وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا yana daga cikin mu'jizar Qur'ani aya ɗaya ce amma ta kunshi haƙƙi daidai har guda goma shi yasa ma dan sama malamai ke kiranta ayatul huquqil ashara aya da ta kunshi haƙƙoƙi guda goma cikin waɗannan haƙƙoƙi haƙƙi mafi girma aujabul wajibat mafi girman dukkan wajibai gaba ɗaya wa a haƙƙul hukuk mafi cancantar ya zama haƙƙi in an kwatanta shi da sauran shi ne haƙƙun lahi ta'ala haƙƙin Allah wanda shi ayar ta fara faɗa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da wani wato ku bauta Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba wajen ibada bautar Allah tana nufin yin abin da yake so wanda ya turo da annabi don shi ya kuma saukar da littafi don shi bautar Allah tana nufin mutum ya yi ta bisa ga sani ba bisa ga tsammani ba bisa ga tabbas ba bisa ga jahilci ba bisa ga ilimi wannan ita ce hakikanin bautar Allah me Allah yake so in yi menene Allah baya so wannan yin abin da ya ce bauta ne haka daina abin da ya hana shi ma bauta ne shi yasa ibada ko kuma addinin musulunci ya zo da al'awamir da kuma annawahi al'awamir dangin umarni yi sallah yi azumi yi kaza yi kaza yi kaza annawahi dangin hani kar sata kar zalunci kar zina kar kaza kar kaza kar kaza yayin da ka abin da aka ce yi ka yi ibada kenan haka idan ka hannu daga abin da aka ce bari shi ma kuma kayi ibada ke wannan ita ce hakikanin bauta ta ubangiji bin umarninsa kuma ka yi abin gwargwadon yadda manzon Allah ya koyar ba gwargwadon yadda kai kake so ba kuma kamar abu ɗaya ne amma ka mai da shi biyu wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a me yasa ba sai wa abdullah ba kawai akai shiru har sai da aka kara da wala tushriku bihi shay'a ta iri wa mutum yayi ibada din da Allah amma kuma yana hadawa da wani yana yawa Allah yana yawa wani kamar da kafiran maka suka rinka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da Allah ba wai sun kafirce masa bane gaba daya sun yarda akwai Allah amma kuma sun yadda akwai alloli na kasa kanana waɗansu bukatun in sun taso sai a nemi waɗannan allolin na kasa wani lokacin idan abin ya ci tura sai an dangana ga Allah sai a kai gizi a kira fa gurbatacce yarin tasu kuma sun yadda Allah shi shine babba sauran kananan ba su kai shi ba domin in ka tambaye su wa yake kashewa yara za su ce ne ba waɗannan yan ƙananan ba wani in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da haka in sun tashi da rantsuwa suna da rantsuwa iri biyu akwai karama akwai babba karaman rantsuwa mutum ya rantsa da lata ya rantsa da uza ya rantsa da dukkan gunkin da ya ga dama babbar ya rantsa da Allah shine wa qasamu billahi jahada aymanihim sun rantsa da Allah makurar rantsuwar su tunda ita ce makura ta karshe ka kafinta akwai wata kenan da suke kananan rantsuwoyi to kaga wannan ya zama garwaye ke na mutum yake yana bauta Allah kuma yana bautawa wannan Allah fa za rakibu fil filki da wallahi mukhlisin lahu din in tsanani yayi tsanani suka hau jiragen ruwa ko kwale-kwale ya kasance iska ta kada a cikin teku jirgin ruwa zai kife da su to a wannan lokacin ba sa kiran kananan allolin sai babba da awallah sai su kirayi Allah shi kadai mukhlisin lahu din suna masu keɓance shi da ibada ba su hada shi da wani ka'idar su kenan amma falamma naddahum ila albarri idahum yushrikun falamma naddahum ila fa minhum muqtasid kamar yadda wata ayat ta faɗa wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khatarin kafur idan Allah ke su gacci ana cikin zaman lafiya to a wannan lokacin kuma sai su hada shi da wani to shine hikimar wa wa la tushriku bihi shay'a kar ya kasance kun yi garwaye cikin ibada ku roki Allah shi kadai ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani duk abin da yake sunan shi bauta to haƙƙin Allah ne ba haƙƙin wani bane ba yayin da ka nemi wannan abun a wurin wani ba Allah ba to ka hada Allah da wani kenan misali ba wanda zai tunani cikin musulmai sallah ya ce haƙƙin wani ne daban ba Allah ba kowa da sallah haƙƙin Allah ne azumi ya ce haƙƙin wani ne daban kowa yadda cewa wannan haƙƙin Allah ne aikin hajji da zakka ya ce haƙƙin wani ne daban kowa yadda haƙƙin Allah ne amma idan aka zo babin al-istighasa neman agaji ko al-isti'aza neman tsari da kariya to anan ne wani lokacin sai ga mutum ya nema a wurin Allah ko ya nema a wurin wani Allah ina ba ta fahimta a nan ne za ga mutane suna da al'adu gurgudan yadda garurukan suka sha bamban gurgudan yadda kabilansu suka sha bamban a nan ne za ga mutane suna da aƙidu da tunani gurgudan yadda garurukan suka sha bamban a wani garin abin da aka ɗauka shi ke ba da kariya da tsari a wani garin kuma ba wannan aka ɗauka ba a wani garin in an ɗauka cewa idan mutum yana da gida yana jin tsoron kada ɓarayi su shiga shi ne samu wata laya da za a yi masa a ɗaure da zare da aka yi da auduga ko ba duku ya sa mata fata a kafa a kofar gida don hana ɓarawo shiga a wani garin ba haka za a yi ba kawar rago za a samu a rataya a kofar gida a wani garin ko ba kawar rago za a samu ba wata ciyawa za a samu karsa daga yana aka ciro ta kan iyakar gonar aka ɗauko ta sai a sa ta a cikin wani buhu ko wani sanho ko wani tsumma a ɗaure ta a rataya a kofar gida a nan gurin neman tsari ne kada wani abu mai cutarwa ya shigo gidan shi ko neman tsari din haƙƙi ne na Allah shi kadai a wurinsa ake neman tsari ba a neman tsari a wurin kowa sai a wurinsa shi kadai ne ke ba da kariya dan haka ya kar da kula auzai qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wato rabbil falaq wanda yake kawo hasken safiya ana cikin duhun dare banda shi ba a neman tsari a wurin kowa wa ko yake da ikon ya kawo hasken safiya ana cikin duhun dare ba قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون hakkinsa ne shi kadai sannan ba wanda ake neman tsari a wurinsa sai wanda yake rabbin nas malikin nas ilahin nas wato yana da mallakar mutane ta wannan bangarorin ne rabbu din su wanda ya samo da su daga babu halata alal insani inin min ad-dahr lam yakun shay'a mazkura haka Allah ya cewa ma da annabin sa zakariya huwa ربك hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam تك shay'a na samar da kai da babu kai ma'ana dukkan mu Allah samar da mu bayan babu mu shine rabbu kuma yake kula da mu ta hanyar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai rabbu din kenan rububiyar a wurin sa take kuma shine malikin nas sannan kuma shine ilahin nas duk wanda ba rabbun nas ba ba malikin nas ba ba ilahin nas ba yumkin hanyar yansan nas zai yi waye wanta da mutane amma rabbun nas malikin nas ilahin nas la yansan nas ina fata mun fahimta to kaga neman tsari a wurinsa ne shi kadai to a nan waɗansu waɗanda ba su koshi da tauhidi ba sai su nemi tsari a wurin wani wanda ba shi ba haka neman agaji lokacin da kake cikin halin kakani kai a wurinsa ne shine al-istighasa wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu inna allaha indahu ilmu as-sa'a wa الساعة al-ghaytha in tastaghisuna zabala kun an anni mumiddukum bi alfin min al malaikati ko murdifin ko murdifina qira'an nafi' ma'ana suna tastaghisuna kun kuke neman agajin ubangijinku shi kadai ina ke bada agaji ta shiga cikin wani halin ka gani kai sai ka kiraye ubangiji kana cikin jirgin ruwa tangal tangal kamar zai kife da kai igiyar ruwa za ta zaka sai ka kiraye ubangiji a'a kana tafiya tayar mota ta fashe ta yi tangal-tangal za ta saki hanya da kai sai ka kirayi ubangiji tun tuɓe kai za ka faɗi sai ka kirayi ubangiji don wannan lokacin kana neman agaji ne shine za ta kamar yadda kuma wani abu ya razanar da kai wani abu ya firgitar da kai wani abu ya tsoratar da kai kuma nan ma sai ka kirayi ubangiji don kana isti'aza ne kana neman kariya ne ina da an fahimta da haka a wurinsa kaɗai ake neman kariya a wurinsa kaɗai ake neman agaji sannan da sunansa kadai ake rantsuwa ba a rantsuwa da sunan kowa sai nashi neman agaji a wurin wani kamar sanyawa Allah kishiya din ne haka neman tsari a wurin wani shi ma sanyawa Allah kishiya ne haka rantsuwa da sunan wani ba Allah ba shi ma kuma sanya ma Allah kishiya ne idan mutum ya wannan ya karya ka'idar dukkan ayoyin da suke kira wajen ta Allah ubangiji ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ta ma Allah subhanahu wa ta'ala kada ku hada shi da wani kar ku sirkanta shi da wani kar ku sa masa kishiya shine mafi girman haƙi kuma wannan ke nuna ma'anar kalmar shahada la ilaha illallah hakikanin ma'anar ta kenan don da kace la ilaha ta kore dukkan wani tasiri illallah ta mai da tasirin a wurin Allah ta'ala ba wani abin da yake da tasiri wajen kashewa rayawa arzitawa talautarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da zaka ga hankalin dukkan wanda ya rike wani a matsayin mai arzikawa ko mai bada kariya ko mai bada tsaro wannan wani da aka rika kila ya zama salihin bawa kila ya zama mutumin kirki a tarihinsa kila ya zama mutum kila ya zama to aljani ko ma dai wane ne mutum ne aljan ne salihin bawa ne ba salihin bawa bane yana tarihin haihuwa a kowane lokaci da aka yi duniya babu shi kuma waɗansu mutane sun rayu a duniya kafin a haife shi to su waɗancan mutanen wa ya tsare su wa ya ba su kariya wa ya arzuta su tun kafin haihuwar shi wannan to ya aka yi kafin samar da shi ba shi ya ba da kariya ba sai da aka samar da shi aka haife shi sannan ya zama mai ba da kariya sannan da ka ɗauki wani mutum ka ba shi tasiri wannan a garin ku kenan in waliyi ne waliyin garin ku kenan idan an je wani gari su kuma suna da waliyin daban ba naka ba kai su ba su yarda da naka ba kuma sun dauka nasu shine mai tasiri kai kuma a garin ku kun dauka naku shine mai tasiri kaga mutanen wancan garin sun yi wa waliyin ka tawaye amma suna ci suna sha kai ma nan a garin ku kuma an yi wa waliyin can garin tawaye kuma suna ci suna sha suna arziki inda waliyin ke ba ruwa ba Allah ba ya za a yi mutane su samu ina ba da fahimta amma sai wani ya razanar da kai cewa idan ka rabu da wani kaza ko ka tsata wa wani kaza ne ko kai wa wani kaza ne za ka rasa ci za ka rasa sha wani ya taɓa faɗa mana haka a Kano na ce ka yarda da musulunci na ya ce yana eh, da musulunci ka amma dai na kasashe ne tunda baka bin wani kuma lalle wannan nan zai iya yin tasiri wajen abin da shafi rayuwarka na ce amma ko wallahi wani bai kyauta ba ka yanzu ga su je shi ga su Ariel Sharon ga manyan arna irin su Vladimir Putin na Rasha ga su Fidel Castro shekara arba'in suna gurguzo suna cewa babu Allah din ba amma duk da ya fushi da su ya hana su ci da sha ba sai ne da yake kalmar shahada kawai dan bana tare da shi ba ga wani ba ai ya kamata ya fushi da waɗancan wanda su ta suka ma Allah babu to duk waɗannan ababai ne da dai za su iya kusantowa da mutum nesa a takaice ne ubangiji ta'ala ya ce wa abudullahi wa da tusriku bihi shay'a wannan shine haƙƙi na farko sai kuma Allah ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku yi musu ihsani wato kaga haƙƙin Allah shine al ibada haƙƙin iyaye shine al ihsan ba a cewa bautar iyaye sai dai a ce kyautata ma iyaye ko ɗa'a ga iyaye ko biyayya ga iyaye za a yi musu da'a za a yi musu biyayya suna da girman haƙƙi akan mutane shi yasa Allah ya kawo haƙƙin su yana makwabtaka da haƙƙin domin bayan haƙƙin Allah da na manzon Allah ba haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin iyaye kuma Allah ya hada su ya goma su cikin alkur'ani nan ya ce wa abdullahi wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana a cikin suratul isra ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya sai kuma ya ce wa bil walidayni ihsana a cikin suratul qur'an yace anishkurli sai kuma yace ka liwalidayka masir cikin suratul bakara haka yi magana ga banu isra'ila wa idza akhadna min sa ga banu isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana ubangiji ta ala sai goma haƙƙin sa abauta ta masa shi kadai da haƙƙin iyaye suna makwabtaka da juna dan a ja hankalin mutane wajen girman haƙƙin iyaye a kansu don haka kuma wani hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yardan Allah tana cikin yardan mahaifa yadda fushin Allah kuma yana cikin fushin mahaifa ma'ana wanda mahaifansa ke fushi da su sakamakon kangare musu da yayi sakamakon mummunan halinsa to Allah ta'ala zai fushi da shi wanda iyayensa suka aminta suka aminta da shi suka yarda da shi sakamakon da'a da biyayya da halin kirki da yake nuna masa yake nuna musu to shi ma Allah subhanahu wataala zai yarda da shi haka wannan hadisi ke nunawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hawo minbari sai aka ji faɗi kalmar amin har so uku sahabbai suka ce alama amman ta ya rasulullah akan me kace amin manzo Allah sai amin ta farko malaika jibril ne yazo yace da ni Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu da rai ko ɗaya daga cikin su amma bai musu aikin da'a da biyayya irin wanda zai samu tsira ba ranar tashin kiyama sai amin manzo Allah ce sai na ce amin amin ta biyu malaika jibril ya ce da ni Allah kaskantar da mutumin da Ramadan ya shigo har ya fita ba tare da ya wani aikin kirki da zai samu tsira ba ranar tashin kiyama ce amin manzo Allah ce sai ce amin amin ta uku malaika jibril ya ce da ni Allah kaskantar da mutumin da aka ambace ka aka ce annabi Muhammad ba tare da ya maka salati ba ce amin manzo Allah ce sai ce amin shi yasa aka ce ba mafi rabautar mutane a duniya irin ahlus sunna so ne motsi kaɗan a ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam kaga dandana an yi salati yanzu zaman mu anan gurin da malamin farko ya jawabi da na biyu idan aka ce mu lissafa so nawa aka ambaci annabi Muhammad so nawa aka yi salati ba za mu yi kirga ba a duk duniya ba mu dacewa da wannan sai ahlus sunna ahlul hadith hum ahlun nabi wa in lam yasabu nafsuhu anfasuhu sahibu lalle ma abuta hadisi sune sahabban annabi din da ba su yi tarayya da shi sun shaki numfashin safa to amma suna tare da hadisansa ko da wani lokaci motsi kaɗan ka kada rasulullahi zai ce mai sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine babban rabota a duniya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati to kaga a nan gurin mala'ika jibril yayi mummunar addu'a kan waɗannan mutane guda uku na farko wanda baya da'a da biyayya ga mahaifansa na biyu wanda yake sakaci a ramadana baya aikin kirki na uku wanda za a ambaci sunan annabi ba tare da ya masa salati ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a nan gurin kaga addu'ar da shugaban annabawa ya yi ta a shugaban mala'iku ya yi ta kuma shugaban annabawa ya ce amin to wata addu'a ce tafi ta girma a duniyar shugaban mala'iku mala'ika jibril shi ne addu'a khatimun nabiyina wa imamul mursalin shine shugaban annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce amin to da haka lalle sai mutum ya kiyaye kansa yana daga cikin da'a da biyayya ga mahaifa lokacin da kake magana da su kada ka rinka magana suna magana sai mahaifinka ya kare sannan ka bayar da amsa sannan kar kai magana da murya da tafi tashi ko murya da take daidai da tashi sai dai kai kasa da tashi sannan in kuna tafiya shine a gaba kai ne a baya in kun je wuri sai ya fara zama sannan ka zauna sannan kuma kar ka sa baki cikin magana yayin da suke da wani sai in ya nemi shawaran ka ya ce sa baki sannan ka sa duk wanda na cikin da'a da biyayya ga mahaifa in ya umarce ka waɗansu bukatu kai kuma kana da naka waɗansu bukatun sai ka gabatar da bukatunsa akan kai naka wannan shi duk yana cikin wato ɓangarori na biyayya ga mahaifa ko da ba ka san abu idan ya ce ka yi abu kuma abun nan ba saban Allah ne to sai ka yi kuma ko kana san abu in ya ce ka bar wannan abun kuma abin nan ba ibada ba ce ba da'a ce ga Allah ba to kuma sai ka daina wannan abun dan shi biya masa bukatarsa duk wannan yana daga cikin haƙƙi da ya kamata ƴaƴa su kiyaye game da mahaifansu na sha tunatar da mu asar na Abdullahi dan Umar wanda wani mutum ya goyi mahaifiyarsa ya yi aikin hajji da ita tawafi ya zagaya da ita tana gadon bayansa bayan ta gama an dawo an yi yi an dawo ya samu abdullahi da umar ce ga irin hidimar da na mahaifiyata a gadon bayana na goya ta har muka kammala tawafi na biya hakinta abdullahi dan umar ce walau bi zafratin wahida ko da yunkuri ɗaya da ta yi ko nishi ɗaya da ta yi lokacin da take na kudar ka baka biya ba saboda haka suna da girman haƙƙi a kanmu ya kamata mutum ya kiyaye kuma idan mutum ya girma ya kai shekaru iyayensa sun manyanta sai ya hakurin zama da su za su rinke masa korafi za su rinke masa shagwaba irin wanda yara ƙananan suke masa babu yadda kai ya kai ma haka kai musu sai dai kai lokacin bambancin da kai shine lokacin da kake haka suna dariya suna farin ciki kai kuma suna yi kana tsaki shi yasa Allah ta in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima idan ɗaya daga cikin su ya kai shekaru ya manyanta su duka biyun ko ɗaya daga ciki fala taqul lahumā uff in ka tashi fasara ta kai sai ka ce karka ce musu ko tak domin lafazin uff shine adna maratibil isa'a mataki na karshen kasa na munanawa ba a yadda ba wa mahaifi to menene mataki na karshen kasa na munanawa kamar yi magana kace ko da wannan bai halatta kace ba ballantana ka gina kalma da zance jumla da zaka faɗa masa wata bakar magana ko ka faɗa mahaifiyarka ko yana magana kana yi wala tanharhuma karkai masa tsawa bisa ga ka'ida ta alkur'ani ta at-tahliya da takhliya kaga da aka hana ka munana la kullahu ma ufid wa la tanharhuma sai kuma ga umarce ka mai da kyawawa wa kullahu ma qawlan karima ka faɗa musu magana mai daɗi kyakkyawar magana wato sai an gusar da dattinsa na ake yin ado ko ba haka ba duk ihsanin da zaka mahaifinka ka kawo abinci ka kawo bargo lokacin sanyi kai kaza in kana masa mummunan hali to ko me amfani da ihsanin naka sai ka daina mummunan sai ka yi ka kawo kyakkyawa kamar yadda ka je gona kai aiki ka gaji da ka dawo gida ne da kora a jikinka kake daukar riga ka sa ka fesa turare ka shafa mai ko sai ka yi me sai ka yi wanka to sannan sai ka shafa mai dan sai ka gusar da datti sannan kuma ake yin ado to haka sai ka gusar da mummunan hali sannan sai ka mai gurbin da me kyakkyawa shi yasa Allah ce la taqul uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan karima ma'ana at-tahliya ba'da at-takhliya wato yin ado bayan an gusar da datti kenan واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما إذا سوبيو girman mahaifiya girman haƙƙin mahaifiya ya fi na mahaifi za mu fahimci haka cikin hadisin manzon Allah lokacin da wani mutum ya zo tambaye shi ya ce cikin mutane wane ne ya fi haƙƙi na in kyautata mu'amala ta da shi sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka sannan wace sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka har su uku ce sannan wace sannan mahaifinka sai aka fahimci girman haƙƙinta to tana da girman haƙƙi sama da haƙƙin uba to amma da yawa daga cikin iyaye maza saboda a san bukatunmu muna ganin mu muke da girman haƙƙi shi yasa sai sai muke wato mulkin kama karya dangane da 'ya'ya ai shi ne uban kawai mun manta da cewa ko wani sahabi da suka rabu da matarsa da suka rabu da matar matar tana da ɗa bayan ta riga ta je ta zauna ta gama idda sai ke son zo kwace ƴaƴansa ya rike a wajensa ita kuma ba ta son ta rabe da ɗan sai ta garzaya wajen manzan Allah ta ce wannan ɗan ciki na nan ya zama shimfiɗarsa a tsawon wata tara cinyata nan ne da kalansa bayan an haife shi ne yake kawai ya komo mamana shine abin shansa har tsawon shekaru kaza wai yanzu kuma gashi ya zama mutum wai kuma uban zai kwace kayansa <laughs> ta kawo ɓangarori guda uku wanda shi uba baya da kodi daga ciki ba a cikin ka yi buduri ba lokacin da take kwarnafi take amai kai babu ruwanka kana ta barci ita ta kasa bacci